murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba da ba bashe fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. masu sauraro barkan kudawar haka barka da sake saduwa da ku a cikin wani zago na shirin yau da gobe Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe dai shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullum musamman ma abin da ya shafi matasa maza da mata har ma da magidanta. To a yau dai shirin yau da gobe zai tattauna ne akan irin wato yadda magidanta a gida suke gudanar da rayuwarsu muka yi la'akari da yadda ake ci gaba da samun tsadar rayuwa da yadda kuma su kansu mata a gida suke dan lallabawa idan mai gida bai kawo cefane ba ki dan yi dan dabarun ki da ya kamata shi kuma mai gida ya ɗan yi dabarun shi ta yau da kullum ba mamaki ya saba siyo miki shinkafa buhu ɗaya ko rabin buhu To amma kuma yanzu da tsadar rayuwa ke daɗa wato samun ci gaba a cikin rayuwar 'yan Najeriya to sai mu duba mu ga shin ta wani hanya magidanta suke lallabawa suke ciyar da iyalansu. Kazalika za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama mu ji mai bakwar mu a yau za ta girka mana sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. da ke mun dace. Kawana ta haɗa mu. Matar da nake son da mun yi aure ne zan miki tarantas. Ni da kai mun dace. Toma dalla. To ya sunan bakin namu na yau a cikin zauren? Ni sunana Aminu Dahiru. Sunana Abdullahi Sani. Eh, Suna na Kefas Filimon. To Malam Abdullahi Sani idan na fara da kai muna cikin wani yanayi da wato ake fuskantar tsadar rayuwa a wato a cikin ƙasar mu nan Najeriya musamman ma ta arewacin Najeriya. To a matsayin ka na magidanci ta wani irin wato hanya wannan tsadar rayuwa ya shafe ka? wannan tsadar rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi komai ya riga ya zama abin da ya zama na rayuwa saboda baka cewa idan kai kana ganin ka tsallaki to wani kuma bai tsallaki ba haka ake ta fama yau a samu gobe ba za a samu ba wata rana an samu hakan nan za a haƙuri da abin da aka samu a je a kai iyalai su kankin kansu iyalan haƙuri suke da abin da yake faruwa in an kawo a yi in ba a kawo ba su ma su nasu yadda dabarun ko ba haka ba hmm. amma gwamnati ya kamata irin wannan al'amari da yake ta hawan faruwa a ce ya kamata idan da wata dabara da za ta bata wasu hanyoyi a ce ta taimaka mutane ba kurin a ta bugun mutane suna jin zafi suna ta ihu kuma an yi magana a ce ga zance ga magana ba ya kamata idan an yi magana a cika ba kurin a ta maganganun cewa yau za a yi kaza gobe za a yi kaza amma ba a ganin abin a zahirance sai dai kurin a ɓoye. A ɓoye haka ne. To Malam Aminu idan na dawo kanka ga abin da Malam Abdullahi ya faɗi kan yadda wato tsadar rayuwa ta shafe shi ta harkan yau da kullum. Kai me zaka iya faɗi game da yadda ake fuskantar wannan tsadar rayuwar? To gaskiya ita dai wannan tsadar rayuwar ya wuce hankalin tunanin ma mai tunani gaskiya. Saboda gaskiya ana cikin wani hali na matsi wanda yake mutane ba sa iya samun abin da suke ciyar da kansu mashi. Ɗan hmm. abin da kake yi in ka fita ma transport mashi kansa a zaune yake da gindinsa sannan abin da za ka je ka samu ɗin ba zai iya zuwa ya ishe ka abin da za ka iya yin buƙatar gidanka ba ba a zo ma kan maganar a'a kana biyan haya sannan ga kuɗin makarantar yara da sauran dai wasu abubuwa abinci kawai na yau da kullum hmm. shi ma kansa ya nemi gagarin mutane saboda kayan sun yi tsada an zo an ce gwamnati ta fito ta fito da hanyoyi wanda za a sauƙaƙa wa mutane to amma sauƙin babu shi har yanzu saboda muna yanzu magidanta in ka zo ko tirela ɗaya ka ba mutum na abinci kafin ka ce me wannan an cinye shi amma at least idan aka ɗan sauƙaƙa mutum zai siya da sauƙi ɗin Shi ne, ka je hmm. in ko me wilbaro kana tura wilbaro a ce za ka samu abin da za ka ci da gidanka ko me kake lebura ya samu ya ciyar da gidansa to yanzu abin da ake ko lebura abin da ake bashi hmm. ba zai ishe shi ya ci ko da su su biyu ne ba zai ishe shi a ce daga shi sai matar shi ba shi da wasu 'ya'ya ba zai ishe shi ma bukatar gidansa ba ma. Haka ne. To aji kefas muka dawo kanka a matsayinka na ɗan Najeriya kuma magidanci ta yaya tsadar rayuwa wato ya shafi rayuwarka ta yau da kullum? Gaskiya tsadar rayuwa tana nan tana wahalar da mutane sosai. Yanzu akin aka da kike kallo na aka nazo in nemi kuɗin sai gari mudu ɗaya. Hmm. Abun ya gagara. Yanzu kuɗin da yake jiki na naira ɗari biyu ne. To na rasa wanda ma zai taimake ni wanda ma har samu in ci har wanda zan samu ciyar da mutane. To wannan tsadar rayuwar gaskiya kashe Najeriya kuma yana maida mana Najeriya baya. Hmm. To mun rasa yadda za a yi shugabannin nan sai dai su sa manya-manyan rigunan su su ɗauki kuɗi su je su ɓoye su fita ƙasar waje su je su ci daɗi mu muna nan muna ta wahala kuma lokacin zaɓe ya zo sai su nuna cewa lalle mu mu zaɓe su mu zaɓe su mu zaɓe eh, sai su nuna kuna da muhimmanci. Eh, lokacin da su so mana nuna mana daraja amma mun san da mun zaɓe su sai su sa manyan riguna su sai su fita ƙasar waje su ce wannan baya yi wannan baya in an ga wanda zai zo ya yi abun kirki sai su nemi kogode su je su cire shi sa wanda ransu yake so to mu gaskiya wannan ƙasan sai dai mu yi addu'a Allah dai ya ya samu ƙasan nan ta ta samu sauki amma muna a cikin wahala wahala ma har ya fi maganan faɗi gaskiya sai dai mu bar wa Allah kuma Allah shi dai bi akin kowa ya saka ma kowa abubuwan da manya suke mana. To Aji Abdullahi in na dawo kanka ka faɗa mana a farko ta yadda tsadar rayuwa ta shafi rayuwarka ta yau da kullum. To wasu irin hanyoyi kake bi domin ka ga cewa fa uwar gida da 'ya'ya a gida ba su zauna da yunwa ba an ɗan taimaka an samu abin sawa a baka. To alhamdulillahi maleji ake Malejin nan wata rana in an samu wata rana fa ba za a samu ba. Wata rana in ya zo wata rana fa ba zai zo ba. Kuma tabbas kai mai gida baka samu ka ci ba to shi kan yaro dama bai san bawo ba tunda duk ina yaro ya je duba daki ya ga bai ga abinci ba zai fashe da kuka kuma ya fashe da kuka zuwa zai rungumi uba ke kuma uwa hankali ba zai tashi saboda haka duk inda zaki nemo abin da zaki zo ki ba ƴaƴan nan naki dole fa ku zo ku nema ku ba su ku kuma za ku iya rungume cikin ku abin nan har wani problem ya zo ya faru gare ka kuma idan ya zo ya faru gare ka fa dole fa ko tattawar ka aka aka ka asibiti in ba kuɗin nan ba. likita na kallon ka banza ne kai domin me yunwa dai ta ci karfin mutum kuma ita yunwa ba a yi mata lakwalakwa dole ne ka nemo abin da ka ba mutum ya ci. To aji Aminu in na dawo kanka akan cewa ko in ce a zamanin baya na shugaba Muhammadu Buhari ya ce wato magidanta a koma gona. To kai da wannan tsadar rayuwa ta shafe ka ta wani hanya kake bi fa domin ka ga cewa a gida ba zauna da yunwa ba. To ko lokacin da ya da shi former president muhammadu buhari ya ce a koma gona ya manta da cewar akwai state state ɗin da noman ma ba a iya yi saboda 'yan ta'adda sun hana su zauna lafiya idan ka je ko da inda ka ɗan samu ka samu kai noma ma sai su zo su sa maka harajin da ya fi abin da ka noma ma sannan ka biya su ka cire amfani wani ma sai amfanin ya yi su cire an ce a koma gona ne amma babu tsaro sannan gwamnati ba ta yi wani hoɓɓasa da za ta taimaka wa manoma da ɓangaren taki da zai kasance su siye shi da ɗan sauƙi yadda za su yi noma ba takin ma an ka zo da tsada za ka siye shi kwata-kwata dai an dai ce a koma gonan ne amma gwamnati ba ta yi komai a ɓangaren tallafa wa manoma ba. komai ba ta ba da baki ne dai kawai aka ce a koma gona hmm. amma gwamnati ba ta yi komai ba. To yanzu in muka cire gwamnati a cikin wannan al'amari tunda akan cewa ba gwamnati kaɗai take da nata ba su hmm. kansu al'umma suna da nasu wasu irin dabaru kake a gida. Dabaru dai yanzu da ake na bangaren rikon gida mutum da zai fito. Hmm. Me baro ne? a kasuwanci kake ɗan ƙananan dai kasuwa ka za ka fito ne kuma ba ka samun abin da za ka iya yin bukata da shi. na gidanka wanda at least misali a ce mai ɗan karamin gida ma a ce zai iya amfani da 6,000 naira wajen a ce feeding din family ɗinsa. Mm, to in ka fito da ci da iyalansa to in ka fito ba ba za ka iya dubu shidan ma ba za ta samu ba. Sai dai ka samu ƙasa da haka da mm. transport kai ma ka ci abinci sai ka ga in ka buga lissafi abin ya fi karfin kama baki daya dole sai dai abin da ka samu a je a amfani da shi ko da sau ɗaya ne dai a samu a ci a ranar amma magana ci sau uku a yanzu dai babu shi dama in an samu sau ɗaya ma an aka ci to an gode To aji kefas idan na dawo kanka kaji abin da 'yan uwa magidanta alhaji ko in ce aji Abdullahi mai unguwa da aji Aminu suka faɗa kan yadda suke wato dabaru domin fasa ga cewa sun ci da iyalansu. Hmm. In na dawo kanka kai kuma wani irin dabara kake? Ni dabaru na shine wani lokacin da nakan yi nakan nemi 'yan kananan kaji in kiwo in sayar in samu abin da damu ci a wasu yan fadaman lambu aka mukan je mu shuka su kuwa su alayyahu mu dan sa lokacin da sun girma kwanan sati biyu sati uku muna yankewa mu sama yara kai eh. su shiga gidaje suna sayarwa to a wurin muke dan samu abun da muke ci hmm. har Allah ya ce mana wasu anyoyi daban to yanzu abubuwa ma sun tsaya duka ko kayi ma babu anyan da za a ce a noma a yi a sa take a yi menene babu shi yanzu komi ya tsaya hmm. babu ci babu cinyewa haifa <laughs> sai cinyewa. To aji Abdullahi idan na dawo kanka. yanzu a matsayinka na magidanci wani irin kira za ka yi ga gwamnati da su kansu 'yan uwa magidanta irinka domin fa su tashi tsaye su san cewa wannan abin ba iya gwamnati kaɗai ya kamata ta tallafa ba su kansu al'ummar Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya suna da abin da ya kamata su yi domin su tallafa ma rayuwa. Ita na farko gwamnati ita ce eh, kanwa uwa gwami kuma ita ce za ta taimakawa al'umma. za a zo a ce ga wani tallafi da gwamnati za ta zo ta bayar amma tallafin nan ƙarya ne ba ba da shi za a yi ba za a zo a kwashi sunayenku da waye naku da matsayinku na 'yan ƙasa cewa za a taimaka muku za a gama rubuta ku sama da mutum ɗari ko ɗari biyu amma wani yana can akan kujera ac na fifita shi sai zai kwashe kuɗin kin ga an yi amfani da damar ku an karɓi abu ku ba ku sani ba kuma can wanda zai ce ya ba da alhakin abin ba ya bayar amma ba zo hannunka ba to ta yaya za ka sani Hmm. suna dai an zo ɗau sunanka kai ma ka bada sunan wancan ka bada waye na wane waye na waye wane hotonka da waye duk an zo an bada idan aka taya lissafi za a ce ai an zo an baku to yana ina tallafin kin gani kai kuma an ce ka je kai noma to noman da aka je ka je kai noma za ka sai taki dubu hamsin dubu arba'in da biyar ina kuɗin kuɗin da za ka je ka yi ka je ka buga ka zo ka nemo inda za ka je ka buga ka nemo misali ma ka bar gidanku ka tafi wani gurin ka ce za ka je ka nemo inda za ka je ka nemo in nisa ne wajen ba kwanciyar hankali ta ina za ka fara dole dai a garin naku za ka zauna to a garin naku wanda zai baka shi ma fama yake da kansa ta ina za a fara To Aji Aminu idan na dawo kanka a kuma gidanta ko na fama da kalubale daban-daban daga na ci maka ne ma'ana abinci kuɗin makarantar yara in baka da gidan kanka kana gidan haya da sauransu wani irin kira za ka yi wa iyaye mata a gida ma'ana mata kenan da suke wato ba ku ƙwarin gwiwa saboda ku samu dama ku fita ku nema wani kira za ku yi masu domin su ma su san cewa kuna ƙoƙari ba zama kawai kuke ba tare da an samu abin da za a sa a bakan nan ba. a irin kiran dai da za mu yi wa mata wannan ko da ma mun yi kira gare su ko ba mi ba suna ji suna kuma gani kuma wani abun ma ba sai ka ce wa mutum ya yi ba domin kamar yadda kika faɗa da farko idan mutum da yana iya siyan buhun shinkafa ya zo ya kawo to yanzu fa sai dai ya je ya siyo mudu biyu mudu uku ya kawo to kaga ko anan wani abu ne wanda su kansu matan ma za su auna su gani da a kawo buhu a jingine Hmm. amma yanzu sai dai a kawo mudu ɗaya mudu biyu to kin ga anan ko kuma baka ce musu su san yadda suka yi suka ɗan yi maleji aka wannan ba su ma sun sani sun gani tun daga yadda ake kawowa sannan haila ila yau su kuma mazan duk da haka sai a ɗan samu a ɗan tallafa wa matan ko a gida ne su dan rika dan hmm. kasuwancin haka suna dan ƙananan ƙananan kasuwancin wanda duk dai za a haɗu a eh. taimaka tun daga yadda lamarin ya zo a haka tun da kai ba babbar sana'a ba kana da ƙaramar sana'a kaga gidan ya kasance kenan dole sai dai can a kamo can a kamo can sannan sai a haɗa a samu domin a ga yadda aka cimma nasara. To ajike fas idan na dawo kanka kai ma magidanci ne mm. wani irin kira za ka yi wa 'ya'ya wato ƙananan yara ko kuma yaranku a gida da suke ganin cewa fa yanzu rayuwa ya canja amma su ba za su san me rayuwa take ciki ba in ba tare da an nuna musu yadda al'amuran suke ba. Eh zan kya hankalin maza da mata su sa yaran su koyi sana'a domin ita sana'a na yanzu in ka koyi sana'a ko da kaɗan kaɗan ne da ka dinga ci da kanka har ka ci da wasu. Hmm. Amma kar mutum ya yi lakari da cewa wai yana da gwamnati, gwamnatin mu na yanzu na manya ne na masu riga ne. Mutum zai zai sa ce maku shi zai maku abu zai maku abu zai maku abu to a wannan abun ba zai taɓa yiwuwa ba. To kullum daɗin bakin nan shine kullum da amma kana da dan sana'anka irin su aka dan dafa dan koyi su na su menene kana dan dafa a kofar gida ana sayarwa to da a samu abin da za ta maka yara da su ci ko da kai baka ci ba ma za ka iya haguri domin yaro bai san babu ba bai san akwai ba hmm. shi dai kullum anytime a kawo a kawo kawai in babu ma in ce babu ma za su ce masu to ka kawo babu su da hmm. su ci babu <laughs> to irin wannan gaskiya yana kira ma jama'a a yi kokari a koyar ma ya'ya mu sana'a mu ma mu san yadda za mu tarbiyyantar da su rayuwarsu mm. ya zama daidai da tafiyan rayuwar duniya. Haka ne. Ba sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen wake-wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. Jin kaɗan na harzuka, ƙaunar kike sa mai haka. Hasashe na ya gwada wata ranake zan kai daka. Godiya. haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu dawo fagen wake-wake inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da wake-waken soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa. To amma bakon namu na yau shi kam ya yi fice ne wajen yin wake-waken gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. To ya sunan bakon namu na yau. To salamu alaikum sunana sabon dan oji kamar yadda kuka sani eh, mai waƙa balarabe da balaraba mai kuma waƙar kwashkwash eh, mai kuma waƙa mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku to salamu alaikum to sannu da zuwa yawa sannu dai me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waƙa Eto eh to wakar concept din shi ko kuma waƙa gaba ɗaya. Wakar gaba ɗaya. So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai. A gidanmu ina kuma ɗan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. so amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na haruna wajen bane sai da na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya a makaranta ya wada zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah mm. to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi hakuri. sannan kuma na mai da hankali akan aiki na sannan kuma ba na ji ba na gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da za ka ji ka gani kana da tasgaro a cikinsa mm. domin duk abin da za ka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da yan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine To bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa? To, ni ina ba irin waƙar da ba yi. Tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma miki kosh kosh za ka ga waƙar soyayya ne. Akwai su faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri ita kuma mai haƙuri za ki ga wa'azi ne. Akwai kuma labari ina 'yan mai dogori mutanen mai da maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kawan kawai in ta zo min zanyi zanyi to amma me sa kai kake a saka gargajiya a cikin naka wakar saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka haruna waje sa wajen saba'in da yin wannan harkar sa wajen ashirin da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakanmu duk mawakanmu na najeriya in dai hausa kake babu wani wanda ya ɗauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'adar to ni kuma na ɗauko al'adar da ne saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai mm. ina son yare na sosai to ya kake gudanar da wannan harka naka na wake-wake gaskiya wahala ke sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo a yi kiɗa an zo a yi kamar a satina ko ta ka oje ta tabara Allah sarki tantabara su ni da na zo zan yi waƙar ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba yanzu haka yau za an gama waƙa yau za a ƙara taɓa ta ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya mm. akwai wahala. To daga wani shekara ka fara wannan waƙa. Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba. Waƙa gaba ɗaya. 2008. 2008 na fara waƙa. To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai? Wallahi bani da masaniya akwai yawa bani da masaniyar da zan ce ga iya adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya. ko akwai abin da yake sa ka ka ji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya eh, musamman ma idan aka yi dariyar mugunta na zo aka yi fira aka yi wasa da dariya da ne aka yi dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata min rai na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce min wani ya zage ka kuma ba zan mai magana ba ni ba na magana an ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga min gurmi to zan yi abin da nake so To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi. To shi nan baby ki mini kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh kosh ni ma in miki kosh kosh baby ki mini kosh kosh kosh ni ma in miki kosh <laughs> To haka yake masu sauraro. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakonmu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To a bayan wannan waka na kwashkwash mm. wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwashkwash tun da ka ce kai in aka yi hira ma ko ta gulma kakan yi waka me yasa kai wannan waka na kwashkwash eh, wakar kwashkwash na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi Ta eh, kuma kamar balaraba na faɗa miki wannan damuna na akai da in juya ta in juya ta in juya ta saboda asalin wakar balaraba ta haruna uji in ki ko suke zai zaki ko san shi riɗe ne amma labarin su ba iri ɗaya ba ne mm. so wannan shi ne to karira mana wannan wakar mana muji balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana na balaraba sai ki dangana sai rana ina nan zaune gidana na radda yayi kirana ya ce mani sabon obi ya kamata in kai ka kadona, bikin ya'yan ogana na ce ka tsaya da ka ban izini don Allah na je salama ka dawo. sauraro wannan dai ba wakan Haruna Oji ba ne amma kuma wakar sabon Oji ne. To sabon Oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka To alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya. Alhamdulillah ko yanzu na faɗa mutu. Da farko a cikin waka eh, kin san ana cewa na samu kaza na samu kaza na samu kaza. So in zan sai na samu kaza na samu abubuwa da yawa. Mm. tunda ni na wakilci najeriya na wakilci kasar hausa a 2023 last year wanda ni gaban turawa na je na yi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'an na mai h ina mm. ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba so na je kabarin manzan allah na je kasashe da yawa eh, ina da iyali na matana ina da abubuwa su da ake da sauransu sannan uwa uba tarihin da na bari mm. kin san wani tarihi hmm. yanzu idan na bin masana'antar tun da aka kirkira masana'antar ba a samu wanda ya da wannan salon ba mm. to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗi na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oji ko da ni ma haruna oji na gada mm. yau in ka ɗauko gurmi ka zo aka je ka dawo za a ce layin sabon oji mm. to wannan ita ce babban nasara na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiyata ba zai manta da ni ba duk wanda zai ɗauko gurmi nan da ya kara talatin a wannan masana'antar za a ce sabon oji ya yi irin shi so wannan ne shine na abu. kuma muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakonmu inda a yau za mu taɓo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi kamar yadda dai a uwar gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala akwai kunun zaki akwai kunun aya akwai kunun gyada akwai kunun shinkafa akwai kunun tsamiya akwai ma har kunun acca da ma kunun garin saman bita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani to amma kuma ba mu san wani kalan nau'in kunu wato bakuwar mu a yau za ta yi mana ba amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunanki sunana malama madina ahmad muktar lawi To malama Madina gashi dai kin ga yanda na jera miki nau'ikan kunun da muke da shi kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau. Eto eh za mu yi kunun shinkafa yau, kunun shinkafa da gyada shi za mu yi yau insha Allah. To kamar yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunun da me da me yake bukata. Gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa. Muna bukatar gyada dan mm. kaɗan haka dan mishi suya kaɗan saboda ya dan baki kamshi mai kyau. Sosai. Yawara muna bukatan tamarind a hausance ana kiran shi tsamiya eh, tsamiya yawara muna bukatan tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki dan tsamu tsamu yawara so I think abin da muke bukata kenan eh. a yankunan. To bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano dai me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kudin nata? Isho da farko za ta wanke shinkafanta in ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jiƙa shi in ta jiƙa shi saboda ya a inji da kyau mm. kuma ya markaɗe da kyau. So zan ta wanke ta jiƙa sai ta soya ɗan gyaɗan ta kaɗan hakan nan mm. idan ta soya sai ta haɗa da gyaɗan nan da shinkafa sai ta kai a markaɗa mata in kuma tana so ta ji ɗan kamshi kamshi za ta iya sa jinja mm. yawwa ta iya sa citta a ciki da ɗan kanamfari kaɗan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa eh. uku don yakan sa shi baki. Mm. So kar don kar ma sa shi baki gun mata mata sa ko ƙwara biyu hakan nan zai isa. Haka. Sai ta kai a markaɗe mata. In ta kai aka markaɗe mata ta zo ta samu sif wato abin ta kenan. Sai ta tashi ta tatse in ta tatse a lokacin. Za ta sa ruwa a cikin wannan kullum? a'a ba za ta ai dole za ta sa ruwa a ciki eh. amma kaɗan sai ta sa sai ta ɗan tace shi in ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya eh. ta ɗora akan wuta in ta ɗora akan wuta sai ta samu egg wicks mm. abinda za ta dinga juyawa me kenan oke eh, cokali da za ta dinga juyawa da za ta iya juyawa da in ta bar shi zai iya zuba eh kumfa ya taso ya zuba so gudun wannan ba za ta yi nisa da inda take ba sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a gurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi in ya dan fara kauri ya fara eh. kaurin na ta dan zuba tsamiyan nan kaɗan mm. in ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kuɗin nan sai ta mm. sa mishi madara gwangwanin madara mm. in ta sa mishi gwangwanin madara lokacin yayi kauri din nan sai ta ci gaba da in a wuta sai ta sauke ta juya to haka yake masu sauraro duka duka dai anan muka kawo karshen shirin namu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya ba ke muku fatan alkhairi har kullum. Peace salam. ne sallama da balaraba sai fa ya ce mun ba ka sai ka faɗa mata sai ka dawo wannan dai ba wakan Haruna Oji ba ne amma kuma wakar sabon Oji ne. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Raƙayya Basha da wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni Fiona wa mayinan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.